Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, 25 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kunni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu sauraro barkan ku dare da fatan an wuni lafiya mahmud lalo ne tare da yusuf aliyu haran da muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi a najeriya za ku ji cewa jam'iyyar apc mai mulki ta lashe kujerun shugabancin majalisun dokokin kasar Yadda sabon shugaban majalisar dattawa Ahmad Ibrahim Lawan ya ɗauran tsuwar kama aiki kenan. To yau kan wannan batu zama ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku shin ya kuke ganin yadda wannan wa'adi na gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari na biyu zai kasance. lura da cewa jam'iyyar ta apc ce ke da fadar shugaban kasa da majalisar dattawa da ta wakilai lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar muna ɗauke da wasu rahotannin ma amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. Adadin bakin haure 'yan kasashen Afirka da hukumar kula da shige ta Amurka ta kama sun karu. A shekarar da ta gabata ne aka kama mutane ƙasa da ɗari. Amma a yanzu a 'yan makonnin nan da suka gabata yawan mutanen ya haura har ya kai ga mutane ɗari shida. tawagar ta bakin haure 'yan kasashen afirka wani bangare ne na mutane da ake kamawa waɗanda ba 'yan kasashen mexico da amurka ta tsakiya ba ne da ke tsallakowa zuwa cikin amurka ba tare da an ba su izini ba ta barauniyar hanya duk da cewa mafi yawan bakin hauren da ake kamawa sun shigo ne daga kasashen el salvador guatemala da honduras yawan sauran waɗanda kuma suka fito daga sauran ƙasashe daban-daban sun kai ga yawan mutane kimanin kashi hudu cikin ɗari na jimillar mutanen da ke shigowa da suka kai dubu ɗari uku da uku da ɗari tara da sittin da ɗaya da aka kama a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai. amma shekarar nan da muke ciki ta 2019 mutane 500 ne da bakwai aka cafke kuma mafi yawansu sun fito ne daga kasashen angola kamaru jamhuriyar congo niger nigeria da somalia a watan satumbar a watan wata sabuwar da ta kamfanin wata sanarwa da kamfanin microsoft ya fitar na cewa zai bude rassa guda biyu a kasashen afirka hakan na nuna alamar cewa kamfanin ya ɗaura ɗamarar girka kan shi a kasashen nahiyar afirka a cikin watan mayu da ya gabata ne dai kamfanin ya buɗe waɗansu rassa guda biyu ɗaya a birnin Legas da kuma ɗaya a birnin nairobi da ke ƙasar kenya shugaban reshen microsoft a nahiyar afirka amrote abdallah ta ce buɗe rassan na nuna cewar ya zo ne da niyyar zama mai daɗewa a nahiyar kamfanin kimiyya da fasaha dai na microsoft ya kwashe kimanin shekaru 25 yana aiki a ƙasashen afirka kuma a cikin watan maris ne da ya gabata ya buɗe rassa guda biyu a ƙasar afirka ta kudu Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. China na zargin Amurka da yi mata katsalandan a harkokin cikin gidanta biyo bayan ƙarin rashin amincewa da mutanen Hong Kong ke daɗa nunawa ga shirin miƙa mutane ga China don yi musu hukunci akan laifuka da suka aikata a can Hong Kong ɗin. Ministan harkokin wajen China, gian Shuan, ya bayyana hakan ne yau talata a beijing lokacin da yake mai da martani ga amurka na nuna damuwarsu a kan kudirin da ake neman aiwatarwa a yankin hong kong ɗin da ke cin gashin kansa yanzu haka dai shugabar yankin ta hong kong carrie malam tana shirin aika wani shirin dokar zuwa ga majalisar dokokin kasar a gobe talata abinda ake nuna cewar ba ta damu da gagarumin wani gagarumin wani taro da aka yi na nuna rashin yadda da aka yi aka taru ba hakan zai nuna cewar za su yi ainihin yi abin da ya dace don ganin cewar dokar ta tsallake dokar za ta ba hong kong damar mika mutane ga kasashen da duk ba su da kyakkyawar dangantaka a tsakaninsu kamar china mako da taiwan wannan tsarin na mika mutane ga kasashen waje yana ta da hankalin mutane da magoya bayan wannan a kasar ko kuma a birnin na hong kong gai gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu je ga batun zaben shugabannin majalisar dokokin Najeriya bari mu fara da ziyarar shugaban kasar Rwanda Paul Kagame wanda ya buɗe taron yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya mai taken kashe kuɗi a hada-hadar siyasa tushen cin hanci da rashawa. wannan lakca wani bangare ne a bukukuwan kaddamar da wa'adin mulki na biyu na shugaba muhammadu buhari kamar da za ku ji a wannan rahoton da umar faruk musa aiko mana daga abuja a lokacin da shugaba muhammadu buhari na najeriya yake bayani shugaban ya yi nazari mai karfin gaske akan irin yadda kashe kudade a lokacin zaɓe yake kawo matsaloli a wurin mulkin kasa domin galibi waɗanda suka kashe kudade wurin kamfe sai sun mayar da kuɗaɗen nan a lokacin da suka samu gwamnati don haka yake ganin cewa babban buri kuma manufa mai tasiri shine a yaƙi kashe makudan kudade a wurin kamfe shugaba muhammadu buhari ya kara da cewa if we desire to curtail political corruption idan muna burin yaƙi da cin hanci da rashawa a ɓangaren siyasa da ayyukan gwamnati to tilas ne mu yaƙi matsalar a faɗaɗiyar hanyar da ke cikin al'umma wannan shine gadon bayan manufofinmu a gwamnati wadda muke wa jagora gurin tabbatar da cewar an yaƙi cin hanci da rashawa domin al'ummar najeriya su samu walwala da samun ci gaba bisa ga ayyuka masu kyau da ka'idojin da aka shimfiɗa na tabbatar da cewa al'umma sun yi nasara wurin samun moriyar gwamnati ba a bar 'yan tsiraru waɗanda aka zaɓo ta wata hanya da bata da kyau ba kuma su zo su mulki al'umma suna bushasha da yin yadda suka ga dama ba tare da an yi la'akari da irin matsalolin da al'ummar ƙasa ke fuskanta ba shi kuwa mr paul kagame shugaban kasar rwanda ya fito fili ne ya nuna irin nasarorin da ya kamata kasashen afirka suna samu bisa ga burin da suke da yaƙi da cin hanci da rashawa saɓanin abun da ya kira waɗansu 'yan tsiraru da ke keɓe kansu su haɗa kai domin yi wa al'umma zalunci ta hanyar cin hanci da rashawa saɓanin a gudanar da ayyukan ci gaba da koyawa 'yan baya tarbiyyar da adalci da kamanta gaskiya zai zama wani nau'i wanda duk ƙasashen duniya suka dogara a kan shi a kan irin bukatu na ci gaba da suka samu saɓanin abin da ya kira waɗansu yanzu daga ƙasashen waje ɗin ko ƙasashen da suka ci gaba su ne ke haddasa cin hanci da rashawa domin su ne ke cin mulkin barnar da ake yi a cikin ƙasashen afirka a yanzu dai an sa ido a ga irin canje-canje ko garan bawo da shugaba muhammadu buhari ya ce zai yi a bangaren yaƙi da cin hanci da rashawa domin ya ingantu bisa ga abun da ya tarar da kuma irin gyare-gyaren da ya samu nasara aiwatarwa a shekaru hudu da aka zaɓe shi umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a yau ne aka yi zaben shugabannin majalisar dokokin Najeriya inda sanata Ahmed Lawal ya zama shugaban majalisar dattawa. sannan femi bajabiya mila ya zama kakakin majalisar wakilai ga madina dauda da karin bayani daga abuja I, I, Ahmad Ibrahim Lawan, do solemnly affirm, do solemnly affirm that I will be faithful, that I will be faithful and bear true allegiance, and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria. Yadda sabon shugaban majalisar dattawa Ahmad Ibrahim Lawan ya ɗauran tsuwar kama aiki kenan bayan ya kayar da babban abokin adawarsa, Sanata Muhammad Ali Ndume a zaɓe da sanatoci 700 suka kaɗa ƙuri'u ɗaya bayan ɗaya. Ahmed Lawan ya samu ƙuri'u 79 inda Aliyu Dume ya samu ƙuri'u 28. Ndume yana cikin sanatocin farko da suka je suka yi mubaya'a ga sabon shugaban fuskarsa cike da annashuwa. Na tambaye shi ko ya ya ji da yadda zaben ya gudana ga amsar da ya bani. To alhamdulillah zabe mun jajirce a kai an yi kuma Allah ya zartar da hukuncinsa. Akan Ahmed Lawan shine shugaban majalisar dattawa na tara kuma mun ce alhamdulillah mun yarda da abin da Allah ya zartar. Allah ya bashi karfin guwa da basira yadda zai yi a tafiyar da harkan majalisa ta tara bayan zaben ahmed lawan an gudanar da zaben mataimakin shugaban majalisar dattawa inda sanata Oviye omo agege daga jihar delta ya samu ƙuri'u 68 sannan ike kwadan madu daga jihar enugu ya samu ƙuri'u 37 a majalisar wakilai ma femi gbajabiya mila shine sabon kakakin majalisar wakilai wanda ya ci zaɓe da ƙuri'u 281 inda ya kada abokin adawarsa Muhammad Umar Bago daga jihar Neja wanda ya samu ƙuri'u 76. Wasu sabbin sanatoci sun bayyana ra'ayinsu da farko ga sanata Sahabi daga jihar Zamfara. Wannan zaɓe wani hukunci ne na Ubangiji domin kowane irin zaɓe sai Allah ya ƙaddarto akwai waɗanda aka ƙaddartowa su samu nasara akwai waɗanda aka ƙaddartowa su yi haƙuri. Sai sanata Sa'idu Alƙali daga jihar Gombe. To na dai zan fara da yawa Allah madaukakin sarki godiya da wannan rana da Allah ya kawo mu an yi zaben president da deputy senate president of the senate an yi zaɓe lafiya an gama lafiya. Zaben shugabannin majalisar dokokin Najeriya ya yi daidai da yadda uwar jam'iyyar APC ta zayyana musu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To dangane da zaben na shugabannin Majalisar Najeriya biyu, na mai shugaban kungiyar sislak da ke sa ido kan harkokin majalisun najeriya kuma wakilin kungiyar transparency international mai yaƙi da cin hanci da rashawa wato awal musa rafsanjani irin kalubalen da ke gaban sabon majalisar babban kalubalen da majalisa za ta fuskanta shine akwai da dama sababbin 'yan majalisa wadanda dole ne sai sun ɗau lokaci da za su fara gane ko kuma sanin ah, yadda aikin majalisa yake ta wajen bangaren yin dokoki ta wajen bangaren sa ido a cikin aikace-aikacen gwamnati wato oversight kenan kuma shi da kansa wakilcin da kuma abin da ake kira constituency accountability wato yadda za ka ringa bawa jama'a da suka zaɓe ka wato bayane-bayanen irin wakilcin da kake musu da kuma samun dama a ringa tuntuka ko kuma a ringa samun haduwa ana tattaunawa akan yadda za a taimaka a gano matsaloli ko kuma yadda za a taimaka a kawo eh, wato hanyoyin da za a kawo karshen matsaloli da suke abu na biyu a yan majalisa da dama an zaɓe su sun yi alƙarurruwa da dama wanda su ma alƙarurruwan ba aikin su bane saboda haka akwai mutane da dama za su ringa tunanin suna nan suna jiran su don su tabbatar da sun yi musu wannan alƙarurrukan an cika su saboda haka akwai yan majalisa za su fuskanci wannan eh, matsalolin. To a wannan karan fada shugaban kasa ta fito karara ta nuna ɗan takara ko kuma 'yan takarar da take marawa baya sabanin abin da ka gani a shekarar 2015 kamar za a iya ganin wani sauyi kenan a wannan majalisa idan kwatanta da wacce ta shuɗe wajen yadda za su gudanar da ayyukansu. Ai ba abin da zai canja kamar yadda na faɗa ma akwai ƙwararrun 'yan adawa akwai mutanen da dama suna cikin eh, wato majalisa din nan eh, ta tara wanda ba wani kawance da gwamnati da zai sa a tankwara su su yi abin da ba daidai ba. Awal Musa Rafsanjani kenan. To ya kuke kallon yadda wannan wa'adi na gwamnatin shugaba Buhari na biyu zai kasance lura da cewa jam'iyyar ta APC ce ke da fada shugaban kasa da majalisar dattawa da ta wakilai. Kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waka. Ai ya ne na ta shata mammano gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. Masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. karfe biyar ne ma saura kwata a nan washington dc kiranmu na farko ya fito ne daga jihar yobe wane ne akan layi assalamu alaikum mai magana alirab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka najeriya amin alaikum salamu na jin kamar ali mun yi farin cikin zaben sanata ahmed lawan saboda mu musamman ma mutanen jihar yobe da arewa maso gabashin najeriya hmm. kuma mun san irin jajircewa da ya dama akwai wani tun kafin wannan lokaci akwai kafin zaki dam da ya tsayaye ruwa ya tsaki Mala Ali ya kake kallon yadda tafiyar gwamnatin shugaba Buhari za ta kasance lura da cewa yanzu kusan za a ce suna da komai su ne da majalisar dattawa da ta wakilai kuma su ne a fadar shugaban kasa. To abin da nake gani tafiyar za ta yi kyau saboda ba zai samu ba zai samu da baibayi ba a mulkinsa kuma sannan duk abin da ya kawo inda na ci gaba ne wa'annan sanatocin za su amsa kuma zai saurin samun ci gaba da mulki abin da ake so a yi shi za a yi kuma da fatan dai ina kira ga sanatocin da 'yan majalisun kada su zame 'yan amshin shata su zame mutane na jajirtu akan dokoki wanda za su inganta rayuwar talakan najeriya tumar da mun gode alirab kana daga yobe bari mu je a jihar zamfara wani ne akan layi tana magana sani kotu daga jihar zamfara yawo to muna jin kamalan sani da Allah ni ma yana goyon ba abubuwan da ke faruwa ne a cikin wannan jihar ta mai farin ciki kuma mun yi murna da wannan samun shugaban majalisa eh muna tambaya ne dangane da abin ne da kuke kallon tafiyar gwamnatin nan za ta kasance tun da kusan za a yi cewa sun sami abin da ke cewa tuna mai na su ne a majalisun duka biyu su ne kuma a fadin shugaban kasa ya kake kallon al'amarin zai kasance to abin da muke wata mu da Allah da ya sa wannan mulki sai mun adalci gare shi kawai to malalla mun gode sani kenan daga zamfara za mu tsallaka zuwa can arewa maso yammaci jihar kaduna wani ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amin wa alaikum assalam wa rahmatullah Muhammad Lalo barka da yammaci. Yawa barka da dare. sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya yawo to muna jin ka alhaji musa to alhamdulillahi ni da mun ai kasan san hausawa sun ce an zo wurin kuma an ce ranar wanka ba a koyan cibi mm. ka ga dai tun da dai shugaban kasa muhammadu buhari har apc ta samu shugaban majalisar dattawa Mm. ta samu majalisar wakilai ga shugaban kasa na apc ne to kaga yanzu gaskiya al'amari za mu zana ido mu gani me ya kamata ita kanta gwamnatin muhammadu buhari ce wa talakawan najeriya domin idan da an kawo uzurin mu ne dai muka tallan wannan gwamnati ko mu muka zaɓe ta ko muna cikin ta ko muna ƙaunarta amma da idan an kawo mana cewa ai majalisu sun kada baibaye an hana yi wa mutane abubuwan talaka da zai shana to kaga yanzu yanzu za mu sa ido mu gani shin wannan uh, tuwana mai na da aka yi ya yi ko kuma a'a talakan zai sanya aka yi domin gaskiya al'amari yanzu ba wani uzuri da talakan najeriya zai ba shugaban kasa muhammadu buhari tunda komai da komai ya riga ya tabbata nasu ne kashe ne muku fata alkhairi allah ya sa mu ga abin alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. Muna Alhaji Musa daga Kaduna barmuje mu je Maiduguri. Wane ne akan layi? Na Maiduguri kana tare da mu? kamar layin shi ya tsinke lambar da za a kira ita ce biyar kada manta sai an saka alama ƙari wato farko kenan sai a sa plus sai a jiro lambar ga kira mun samu daga ina ne wannan to kaman layin shi shi ma ya katse ga kira mun samu daga jihar Niger wane ne kan layi eh Muhammadu Zuhairu daga nan Zungeru jihar Niger to muna jin kamalin Muhammadu wato ina mai bayyana farin ciki na da wannan zaɓe na shugabannin majalisu da aka yi mm. kuma muna fatan ubangiji allah ya taimake su su dubi halin da talakawan najeriya suke ciki domin su fita daga cikin wannan kangi musamman kashe-kashen da ake wa al'ummar nan. Hmm. Eh, to abin da zan ce kenan Allah ya taimake ku kuma Allah ya saka muku da alkhairi da wannan dama da kuke ba mu amin su amin mu ma mun gode da kiran mu da kuke samun daman yi muna godiya kware malam Muhammad daga Naija bari mu je Maiduguri jihar Borno wane ne akan layi ah, Umar Adamu ne daga Maiduguri to muna jin ka malam Umar Eh, wato godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan zaben da aka yi kaga dai abu da ya zo kusa da gida kuma mu fatar da muke shi ne ubangiji Allah ya tabbatar da alheri Allah kuma ya sa za su yi aiki ciki zuciya ɗaya da kuma tausayin talakawa Najeriya nan a gaskiya Malam Umar kana tare da mu? Kawai talakawa a ƙasar nan. To haka dan Allah a dube mu ayi ayi aikin arziki wanda kowa zai san eh gwamnati ne namu da talakawa tunda mu muka zaba. To muna godiya a Malam Umar daga Maiduguri. Madalla na gode ni ma. Madalla. mun samu kira daga wato Kaduna wani ne akan layi? Mamun Lalo barka da lasa. Yawwa barka da dare. Murtala ina kira ku da kaya tarayyar Najeriya. Yawo muna jin ka Malam Murtala. To a mamun lalu ɗan sakafa da siyasa ne kuma za ga a abubuwa kuma a da yake jiki. Ni gani na kawai Murtala yau layin ka yana shaƙewa. <laughs> Eh, kana jina? eh to yanzu ya ɗan yi dama-dama. To amma mun lalo gaskiya mu fa ba mun ga an shekara ɗaya biyu ba ne za mu tabbatar da cewa fa suna tare da Malam Muhammadu Buhari tunda ɗan siyasa ka san shi ba ka ba shi yadda kai sai ka ga ɗan yi tafiya ka ga da ya sa gaba. Kuma mu da abin da muke gaya musu da yanzu kuma ba su da wani uzuri kamar yadda ciyama ɗin Musa Gauru ya faɗa mun sa ido muna nan muna ga me za su yi a na arewa abin da ba a shekara ɗin da ya wuce ba sai su a cikin shekara hudu da ya rage da fatan za ku tashi lafiya. to da mun gode a murtala daga kaduna bari mu je kebbi wane ne kan layi malam umar bakiri bakin rahiya aure eh, to muna jin ka umar eh, ni ke da da farko da ina yin addu'a da fatan alheri da dukkan waanda aka zaba hmm. kuma ina musu fatan Allah ya musu jagora sannan kuma ina an akwai wani abin da za a gani yanzu shine mamaki za a sha game da shugaban kasa insha Allah waɗanda ke cewa baba gosilo sai sun dawo suna cewa baba don Allah a taisa da sannan tun da Allah ya ba shi irin wannan majalisa ko muna fata Allah shi masa jagora assalamu alaikum to muna godiya mallam Umar bari mu je jigawa wade ne kan layi To, Assalamu alaikum, Mahmud Lalo, kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. Yau, to muna jin kamar da Rabi'u. To Malam Mahmud Lalo da farko dai gaskiya mun yi farin ciki ga wannan dama da Muhammad Janar Buhari da mu talaka muka samu da a da mun yi bakin ciki din da akan kawo abubuwa kuma shugaba ya kawo amma yanzu za mu zuba ido mu gani. Ah, hakika suna tare da shi shugaban kasar kowa nasa ne saboda haka muna kyautata zaton wannan tafiya a wannan tafiya za ta yi kyau kuma mun zuba mu ido mun gani tunda da dama gwamnatin nan ta mu ce mu muka zaɓe ta tare da fatan kuma za su cika To madalla mun gode ya malam Umar daga Jigawa a mana afuwa lokaci ya ɗaga mana hannu da haka kuma kawo karshen ɗaukan wayoyin naku a wannan lokaci. yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice Samu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ake makonnin teburin wasannin super League A na kwallon kafa na kasar da ke makonsa na 22 kuma an kabsa tsakanin Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da Jangwarzo Football Club ta Maradi. Gendarmerie ta nasara ɗaya da banza. AS Police ta lalabe Sahel Sporting Club da ci uku da biyu sai AS Fan da AS Sonidep aka yi banza da banza. Ɗaya da ɗaya aka tashi tsakanin AS Duwan da AS Garda National sai Espoir ta zandar da ta shahe a kokana ta Arlit Agades da ci biyu da nema biyu da biyu aka yi rabon gari tsakanin GS Tawa da Irana Football Club ta Arlit sai AS Nijelek da Racing ta Bukoki aka yi banza da banza. A wasannin kwallon kafa na Super League 1 ta jamhuriyar Nijar yanzu haka dai AS Sony Dabce ke kan gaba da maki hamsin ta biyu a s police da maki 46 sai ta uku a s guard national de niger da maki 40 a s fan tana ta hudu da maki 37 ta goma sha biyu espoir football club ta zandar da maki goma sha takwas sai ta goma sha uku irana football club ta arlet da maki goma sha bakwai kutal ta goma sha hudu gs tawa da maki goma sha bakwai ita ma idan muka leka a kasar faransa inda ake ci gaba da gogawa a wasannin kofin duniya na kwallon kan kafa na mata an yi wa afirka kashin dankali yanzu haka inda kasar norvege ko kuma norway ta suɗe najeriya da ci uku da nema sai kasar canada da ta yi wa kasar kamaru cin taɓa kalashe da ci ɗaya mai ban haushi sai kasar spain da ta suɗe afirka ta kudu da ci uku da ɗaya abinda masana sha'anin wasan kwallon kafa kamar abdallah ke cewa matan ma na nahiyar afirka za a yi musu gashin rogon mai mantuwa ne kamar yanda ya faru ga maza 'yan kwallon kafa da suka wakilci afirka a wasannin duniya na kwallon kafa da ya wakana a shekarar da ta gabata kasar rasha wanda muke dibin su dan kokarta najeriya ga tanan kuma ita an hara bugun su tun ranar farko ina tsoron a yi mana abinda an kai coupe du monde wancan na duniya gaba na maza haruna mamman na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To da ne kuma kawo ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. To ni ma dai yau sai na dan dana mudi to ga labaran duniya a takaici. Kai ta murya eh, kwarai. Na ce mutane ta ce mu mudi. <laughs> Eh, kwarai kuwa. <laughs> To ya ke yawa. adadin bakin haure 'yan kasashen afirka da hukumar kula da shige da fice ta amurka ta kama sun karu a shekarar da ta gabata aka kama mutane ƙasa da ɗari amma yanzu a 'yan makonnin da suka gabata yawan mutanen da aka kama sun haye mutane ɗari shida Wata sanarwa da kamfanin Microsoft ya fitar na cewar za su buɗe rassa biyu a ƙasashen Afirka. hakan kuma na nuna cewar kamfanin ya zo nahiyar ta afirka don baje kolinsa da kuma ganin cewar an kawo ci gaba a nahiyar China tana zargin Amurka da yi mata katsalandan harkokin cikin gidanta biyu bayan ƙarin rashin amincewa da mutane suka yi da a Hong Kong da wannan doka da ake neman kakabawa wadda za a dinga mika mutane ga ƙasashe idan sun aiwata wani aikin laifi a waɗannan ƙasashen. fadar shugaban papa roma ta duniya mabiya addinin katolika na papa roma ta yi watsi da wani ra'ayi da aka bayyana da cewar mutane za su iya zaɓar jinsin da suke da bukatar son su zama ko namiji ko mace To masu sauraro da haka mu kawo shirin nan baki daya wato karshen shi na a wannan lokaci sai kuma gobe da Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. wato karfe biyar kenan na safe agogon ghana kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata hamma da kallon labarai cikin hotuna da bidiyo yanzu amadadin shi yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatarwa da julie leathers gresham sai kuma injiniyan ma nelson muhammad lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc